وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار uwa wannan shine zama na biyar a cikin zaman da muke dan karatun littafin al-arba'in wallafar al-imam al-allama Abu Zakariya Yahya ibn sharafin nawawi Allah ala ya ji da rahma muna cikin sharhin hadisin al-thalith wal 20 hadisu abi malik al-ash'ari ko kuma hadisi na 23 na al-harith ibn asim radiyallahu anhu wanda ya shahara da abu malik al-ash'ari ko kuma al-ash'ari yau insha Allah ta'ala za mu tashi mas'alar wato wajabcin imani da mizan wajabcin imani da ma'auni domin hadisin ya ce alhamdulillah tana cika ma'auni muka ce wannan gabar tana bayuwa tana lazumtawa musulmi yayi imani da wani abu da Allah ya halitta da ake kiransa mizani Abu Ja'far al-Tahawi Allah ya ji kansa da rahma yana cewa kuma mu musulmi muna imani za a tashi alqiyama za a takanta wa kowa aikin da ya a nan duniya za a bujiro da ayyuka za a yi hisabi za a karanta littafi za a bujiro da lada da zunubi akwai siraɗi kuma akwai mizani don haka ya tabbata a cikin alkur'ani Allah jalla wa'ala yana cewa wa nada'u al-mawazin al-qisṭa li yawm al fala nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha yace wa kafa bina hasibin kuma a wani wurin yace faman saqulat mawazinuhu فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون أو نور يتشوى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون wannan nassoshi guda uku da daja duka suna tabbatar da cewa akwai ma'auni kuma Allah zai kafa shi ranar tashin alkiyama kuma zai tsaida adalci kuma duk wanda ma'auninsa na alkhairi ya nauyaya ya rinjaya wannan su suka rabauta Allah ya sa mu ciki wanda kuma ma'auninsa na sharri Allah ya kiyaye ya nauyaya ya rinjaya wannan su wanda suka taɓe suka yi asarar rayuwarsu duniya da lahira Allah ka kiyashe mu kuma wannan wannan awo da za a yi awo ne na adalci ba wanda za a zalunta domin Allah jalla wa ala shine cikakken adali kuma ya dora wa kansa ba zai zalunci ba kamar yadda matsalar mizan ta tabbata a cikin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah sayakhlusu ko sayakhallisu rajulan min ummati ala ru'us al-khalaiq yawm al-qiyamah وينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقوم فيقول لا يا رب فيقول أولئك <clears throat> أولك عذر فيقول لا يا رب فيقول بل إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج, فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله in ba amincewa mun karanta shi wannan a baya hadisul bitaqa wanda mala albani ya kawo shi cikin silsila ah, Allah jalla wa ala ranar tashin alkiyama za a zo da bawa ko a zo masa da bawa riga record din aikinsa su ne sijil wato kowanne za a shimfiɗa shi takardu ne iya ganinsa a ce wannan duk shine a mugun aikin da kai ko za ka yi inkari ko za ka ce Um, manzanni da suke wato ba manzanni ba wato 'yan saƙo ko mala'iku da suke rubuta ayyuka ko sun cuce ka ya ce Allah a'a a ce to me uzurinka ya ce Allah ba da wani uzuri sai Allah ya ce to mu a wurin wurinmu kana da lada kyakkyawa Allahu akbar sai a fito da wani kati <clears throat> gashi nan an rubuta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Allahu akbar to shine ma al'allamatul albani bayan ya kawo wannan hadisin cikin asilsila sahiha yake cewa wannan hadisin hujja ne A kan cewa wato ma'aunin aiki ranar gobe alkiyama a wurin Allah yana da tafuka guda biyu wanda za a iya ganin su sannan kuma ayyukan Allah jalla wa'ala yana da ikon ya kawo su a matsayin yadda kake iya ganin gida kake ganin kogi bishiya ma'ana ya zama jiki ne kuma Allah ya auna shi wanda wannan yana cewa aqidar ahlus sunna wal jama'a kuma hadisai sun zo tili akan wannan in aka koma a silsilar sahiha sifili na ɗaya shafi na hamsin da uku za a ga wannan bayanin da malamin yayi don haka a dunkule sai mu ce ya wajaba kowane musulmi ya imani cewa akwai mizani wanda za a auna ayyukan bayi ranar gobe alkiyama kuma mizani ne na hakika yana da ah, sassa guda biyu hagu da dama gefe ɗaya gefe na biyu sannan kuma in Allah ya ga dama zai iya sanya cewa kowane bawa yana da ma'aunai daban-daban tunda kaga an ce wani naba'ul mawazina za mu sanya ma'aunai Allah yake kamar saqulat mawazinu wanda ma'aunansa suka yi nauyi shine al-Imam Shanqiti eh, Muhammad al-Amin rahmatullahi alai yake cewa ka'idar da ta tabbata usulul fiqh cewa zahirin alqur'ani bai kamata a sauka daga barinsa ba sai da wani dalili da ya fi shi ƙarfi أن ظاهر القرآن لا يجوز illa illa dalilin بدليل يجب ruju ilai. ma'ana anan yana cewa kamar gashi an danganta mutum ɗaya ma'aunai dan haka ma'aunin ba guda ɗaya ba ne kamar yadda kuma 'yan uwa masu albarka nassoshin da suka gabata suna tabbatar mana da cewa za a auna aikin wanda ya aiki kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari za a zo da mutum mai girma mai kiba ranar tashin alkiyama a auna shi amma a wurin Allah ba shi da nauyin sauro inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine manzo sallallahu alaihi wasallam so ku karanta fadin Allah da yace fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna ba za mu tsaya ba za tsayan musu da wani ma'auni ba ranar gobe alqiyama ana ba su da wata kima da daraja a wurin Allah ka kiyashe mu shine malam shinqitu yake cewa wannan dalili ne ko hujja ce da take tabbatar da cewa za a auna ayyuka kuma za a auna masu ayyuka sayyidina abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda yana cewa yace ko da daidai ƙwayar aswaki ne za a auna dama shi radiyallahu anhu ya kasance siriri tunda ya taɓa hawa sama zai karyo asuwaki sai iska take ta bubbuga abin da take daga mai tufafi sai sahabbai wasu daga cikin sahabbai sai suka yi dariya sai annabi sallallahu ya ce me yasa kuke dariya sai suka ce mun ga wato sirantar kaurin sayyidina abdullahi dan mas'ud ta isa min diqqati saqai shine sai yace na rantse da wanda raina ke hannunsa wannan makengewa da kuke gani siririya wallahi ta fi dutsen uhudu nauyi a wurin Allah an sa ta a mizani Allahu akbar Allahu akbar Allah samu dace yan uwa daga cikin abin da ya ba mu imani da shi wannan mizani da aka faɗa mana a wannan hadisi bai halatta mi tawilin saboda mu bashi wata fassara daban ba wannan ba wanda magabata suka faɗa domin kuwa babu wani dalili da za a yi wannan tawilin shi yasa muka ga al-Imam Shawkani rahmatullahi alayhi yayi raddi ga waɗanda suka yi tawilin mizani yace wa amma al-mustab'iduna li hamli hadhihi al-zawahir على حقائقها فما يأتون في استبعادهم بشيء من الشرع يرجع إليه yace waɗanda suke ganin ba zai yi wa a ce ma'auni bane wanda aka sani to fa har yanzu ba su kawo wata hujja gamsasshiya ba da za a koma gare ta sama da hujjar da shari'a ta zo da ita bal ghayatu ma tashabbathu bihi mujarrad al-istib'adat al-aqliyya wa laysa fi dhalika hujjatun ala ahad yace iya abin da suka dogara da shi shine kawai hankalin su ba zai dauka ba wannan kuma ai ba madogara dogara ba wanda zai lazumta maka kai aiki sai ka dogara da hankalinsa فهذا إذا lam تقبله عقولهم فقد قبلته عقول قوم هي أقوى من عقولهم yace idan hankalinsu bai karba ba to hankulan wasu mutanen daban ya karba wanda hankula ne wanda aqwa min uqulihim min as-sahabati wat-tabi'in wa tabi'ihim yace hankulan su yafi nasu karfi hankula ne na sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina yace hatta ja'at albid'u kallayl almuzlim wa qala kullu kullu ma wa qala kullun ma sha'a wa taraku ash-shar'a khalfa dhuhurihim wa laitahum ja'u bi ahkamin aqliyatin yattafiqu al-uqala'u 'alayha yace haka suka dinga yi bid'o'i suka yi ta zuwa kai ka ce yankin duhun dare kowa ya faɗa abin da ya ga dama aka kyale shari'ar Allah aka yi watsi da ita a baya aka zo da wasu hukunce-hukunce na hankali wanda masu hankali ma ba su yi ittifaƙi a kai ba ina ma da sun zo da abin da masu hankali suka yi ittifaki ai da an karba bal kullu fariqin yad'i 'ala al-'aqli ma yutabiqu hawahu kowane bangare sai kaga yana da'awa yana kalawa hankali yana cewa ai hankali ba zai dauka za ba ko hankali kaza yake cewa alhalin a hakikanin lamari ba hankalin yake ba a san zuciyarsa yake yace wai wafiqu ma dhahaba ilayhi huwa aw man huwa tabi'un lahu فتتناقض عقولهم على حسب ما تناقضت مذاهبهم يعرف هذا كل منصف كل منصف ومن أنكر فليصف فهمه وعقله من شوائب ومن أنكر فليصف فهمه وعقله من شوائب التعصب والتمذهب فإنه إن فعل ذلك أكفر الصبح بعينيه على من يتشي za كوي يا kawai ya bi abin da yake da haka shi yasa kaga wannan sai ya kawo abin da ya warware tunanin wancan ya warware hankalin wancan ya ci karo da mazhabar wannan ya ci karo da mazhabar wancan yace duk wanda wa kansa adalci ya san cewa hanyar da shari'a ta kawo ita ce a barbi da haka in kana so wa kanka adalci to ka izamto cewa ka tace tunaninka da hankalinka da lurarka daga dukkanin abin da yake na ta'assubanci ga mazhaba ko ga aƙida ko ga wani abu ka tafi kawai kan dalilai da suka tabbata baro-baro ya ce lallai abin zai bayyana gare ka a fili kamar yadda asuba take bayyana ga wanda ba makaho ba ta tafi da dare abu na shida na ƙarshe yan uwa masu albarka wanda yake da alaƙa da mizani shine mu sani cewa wannan mizani da shari'a ta faɗa a nusus ɗinta za a kafa shi ne bayan an kammala hisabi kamar yadda al ƙurɗubi Allah ya da rahma yake cewa malamai sun ce إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها يجي إذن أكا كمل حسابي to أزوء أون a zo a auna ayyuka domin shi awon ana yin sa ne dan ayi sakayya kenan ya kamata idan bayan an kammala hisabi domin ita muhasaba ita wannan hisabin da ake magana dan a tabbatarwa da mutum ma'anarsa shine a tabbatar mutum aikinsa a ce kayi aikin alkhairi iri kaza kayi aikin sharri iri kaza dan a nuna maka kwatankwacin girman su Allah jalla wa ala ya bamu dacewa in wa masu albarka wannan hadisi yana tada hankali matsala akan mizanin nan yana tada hankali dan Allah ka duba ka ga kowace ma'aikata a yanzu ana zuwa mata ai auditing din abin da ta kashe na kuɗi akwai internal auditors akwai external auditors dan Allah ya kake ganin bangaren abin da ya shafi kuɗi yayin da auditors suka zo suna cewa ina hujja ta an kashe kaza dubu kaza aka baku a shekarar da ta gabata ku kawo mana dalilai da yake nuna kun kashe kuɗaɗen nan yadda ya dace ka ga yadda gumi yake ketowa ba kawai magana ta ce wai an yi rashin gaskiya ba a'a sai dan cewa idan har ka kashe kuɗin ma ba a daidai ba kai abin zargi ne ballantana kuma a kama ka da kayi ba daidai to wannan fa mai hisabin Allah ne fa kuma wannan hisabin da ake maka wancan kai hankalin kai ke tashi na shekara ɗaya ne ko na shekara kaza shi ko wannan fa hisabi ne tun daga ranar da ka balaga har zuwa ranar da ka koma ga Allah ko kika balaga kika koma zuwa ranar kika koma ga Allah babu shakka Allah abin tsoro ne ya Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ikon yin rayuwa yadda kake so sannan ka ba mu sa'a tafiya sannan ka sauƙaƙe mana mu ba halin mu ba aikin mu ya kai a kalle mu ba a sauƙaƙe mana amin ya rabbal alamin matsala ta gaba a cikin wannan hadisi shine inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya suffanta sallah da cewa ita annuri ce babu shakka da abin da aka ce annuri ne to ai ana neman haskaka da shi gabarin duhu ana kenan sallah tana zamtowa mai amfani kuma ma'abucinta yana cin gajiyarta yana shirya da ta. to kamar yadda ka san haka to haka ma sallah take idan bawa yayi ta kamar yadda Allah ya umarce shi to za ta gadan masa da me haske a cikin zuciyarsa kuma ta rarrabe masa hanyar daidai da wadda ba daidai ba shi yasa Allah jalla wa ala yace inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar mai ahlari yace lis salati nurun 'azim tushriqu bihi qulubal musallin ko qulubul musallin wala yanaluhu illa al khashi'un dan haka shi yasa kaji Allah ya ce simahum fi wujuhihim min athari sujud dan haka lamarin sallah babba ne shi yasa kaga alqur'ani an ambaci haske sai aka ce yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim saboda me saboda irin wato littafin su da aka ba su a daman su shi yasa Allah jalla wa ala ma shi yasa manzo Allah sallam shi ya siffanta sallah da cewa annuri ce wannan ya ishe ka kwadaitarwa da zaburarwa ka kula da ayyukan eh, sallolin farilla da kuma na nafilfilu da haka bawa ya yi ƙoƙari ya yi sallah kamar da aka umarce shi ta yadda wannan sallar zai ci gajiyarta ta tsarkake mai zuciyarsa ta tsarkake mai fuskarsa sannan kuma ya cewa ya zama cikin nagartattu sai matsala ta gaba ya ce sadaka dalili ce wasu sadaka burhanun ma'ana sadaka hujja ce mabayyaniya domin kaga ai zukata Allah ya yi su akan san abin duniya ko Allah jalla wa ala yace zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati minan nisa والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحوض an ƙawata wa mutane zukatansu da san sha'awace-sha'awacen sai aka lissafo dukiya don haka naturally a ɗabi'a ɗan adam yana san abin duniya Allah jalla wa'ala ya ce kuma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kaga ita ma wannan shaida ce cewa ɗabi'ar ɗan adam ɗan adam shi mai son kansa ne shi sa tsari na jari hujja wato ɗan adam yana bala'in karkata gare shi domin mai ya dace da ɗabi'ar ɗan adam amma wahayi shi yake tsabtace shi ya hana shi yin wannan zalunci don haka kenan yayin da mutum ya turmuza wato hancin zuciyarsa wato ya ɗauki abin duniya ya bayar to wannan babban hujja ce da take nuna cewa mai son Allah ne hujja ce da take nuna cewa shi mai imani ne hujja ce da take nuna ya fi ƙarfin zuciyarsa don haka wannan hujja ce da take tabbatar da imaninsa take tabbatar da gyaruwarsa da istiqamarsa wallahi ƴan uwa muna buƙatar mu turmuza zukatanmu a ƙasa mu taimaka wa waɗanda suke buƙatar taimako daga ƴan uwanmu da abokan arziki da na kusa da na nesa ba sai sun zo sun zubar da ruwan fuska su sun ce ku taimaka mana ba mu sani wannan kasuwanci ne muke kulla shi da Allah jalla wa'ala duk abin da ka ajiye na alkhairi to yana nan Allah zai rainan maka shi in dai ka yi shi domin sa ba dan a sani ba ba dan a gani a faɗa ba ba dan riya ba ba dan wato ka wulaƙanta ba ko kai gori wallahi wa ma yaf'alu min khairin faru. wallahu alimun bil muttaqin kuma wannan sadakar da muke gani ita ce za ta zame mana abu ya zama ranar gobe alkiyama a cikin kabarinmu sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa duya shi kuma haƙuri annuri ne shi ma haske ne ma'ana ka hana kanka yin ƙorafi da raki da sakawa kanka linzami kai mata wegi Anan sai ya kira shi da duya duya dai shine haske annur ma'ana nau'i ne shi ma na haske wanda wato sai dai sun ce buya yana da yana da ɗan harara yana da ɗan ɗimi yana iya ƙonawa kamar misali a hasken rana wannan ziya ake ce masa saɓanin hasken wata shi kuma wannan annuri ne mana inda za a tambaye ka me bambanci tsakanin annuri da buya, to wasu daga cikin malamai sun ce shi annuri wato haske ne mai sanyi yana iya kaiwa ga daskarar da abu shi kuma abdiya'u haske ne amma mai dimi wanda an zo kusa da shi yana iya kona abu shi yasa Allah jalla wa ala yace huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an sai yace wal qamara nura shine wanda ya sanya rana ta zamto mai diya sai kuma yace ya sanya wata kuma ya zamto haske watakila da Hausa muka tashi kila ban sani ba ina da karancin Hausa kamar sai ka ce ya sanya wato rana ta zamto haske kuma ya sanya shi ma wata shi ma haske to sai dai a wurin bayanin kuma sai a bambance cewa hasken rana mai konawa ne hasken wata kuma mai sanyayawa ne to tunda ga haƙuri abu ne wanda yake mai wahala ga zukata yana buƙatar mai sai an fafata sai an danne zuciyar an hana ta abin da take so to sai ya kama da mai biya domin akwai nau'i na ƙuna akwai nau'i na raɗaɗi amma da shi kuma wato wato in aka koma maganganun ibnu rajab ya yi maganganu makamantan haka ba na so sai na ɗauko maganganun nasa bin nas don haka kenan sai mu ce a ƙarƙashin wannan dole ne mu bayyana al'amura kamar haka lamari na farko Allah jalla wa'ala ya yi umarni da yin haƙuri don haka haƙurin nan ba ka buƙatar sai an baka shawara kai kawai kai Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku yi haƙuri ya yi hallazina amanu biyu shi yasa alhassan ibn Abil Hassan albasri al-basri rahimahullah ta'ala ya ce an yi musu umarni da su haƙuri akan addinin su wanda Allah ne fa ya yarda da addinin shi ya aiko shi shi ya sako shi shi ya yarda da shi ya umarce su sai amma ya ce su haƙuri da addinin shine addinin musulunci don haka kada su kuskura su bar addinin musulunci saboda wai talauci ko rashin lafiya ko kuncin rayuwa ko kaskanci su tabbatar sun haɗu da Allah akan wannan musulmin sun haɗu da Allah a matsayin na musulmi akan wannan addini kamar yadda kuma an umarce su da su ɗaura ɗamara su jajirce wurin haƙura da kaidin maƙiyansu waɗanda ba sa so su yi addinin nan kamar yadda kuma za mu ga Allah jalla wa'ala ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙuri dangane da cututtukan da kafirai suke mai wasbir ala ma yaqulu ko wasabbih bihamdi rabbih qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub dan haka da haƙuri ne bawa yake samun cikar burinsa shine wani ma yake cewa la astadhilanna as-sa'ba aw udrika al-muna faman qadati al-amalu illa li sabiri da sannu zan dinga sauƙaƙar da abubuwa masu wahala har sai na buri na ya cika nan au bi ma'ana ila au au udrikal muna ai ila an udrikal muna yace faman qadatil amalu burace burace ba sa karyowa su su karya ko wuyan su biyayya ga mai san su illa li sabiri sai dai idan wanda yake son nasu ya kasance mai hakuri ne abu na biyu haƙurin nan yana da daraja yana da matsayi shi yasa kaga sakayyarsa aljanna ce wadda take gidan ni'ima matabbaciya wadda ba a tsufa a ciki ba a wahala ba a yin duk abin da yake koma bayan alkhairi ne ula'ika yujzauna al-ghurfata sai Allah ya ce me bima sabaru bima sabaru yace wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama ko sai ce kuma khalidina fiha hasunat mustaqarran wa sannan kuma yace wa ma yulqaha yace illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hawwin azim yace kuma wajaza'uhum wajaza'uhum bima wajazahum bima sabaru jannatan wa harira dan haka kenan sakayyar masu hakuri sakayya ce wadda wani ma'auni ba zai iya auna ta ba sakayya ce ta kawai za a za a basu shi sa yace innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab kadai dai ana cika masu hakuri ladan su ba tare da an lissafa ba haka ƴan uwa mu tarbiyantu da hakuri lamari na uku shine hakurin nan malamai sun ce kashi kashi akwai yin hakuri wurin yi wa Allah jalla wa ala da'a wasta'inu bis sabri was salah wa wa'mur ahlaka bis salati sai ce was sabir alaiha sallan nan ka yi hakuri kai yi. rai yana so baya so ka yi haƙuri Allah jalla wa ala yace wattabi' ma yuha ilayka wasbir hatta yahkum Allah yace kuma wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum yace kuma rabbus samawati wal ardi fa'budhu wastabir li'ibadatihi kaga duka umarni ne da haƙuri dan haka duk wani lamari na da'ar Allah sai an yi haƙuri har zuwa a dandani dadin sa zama jiki sannan haƙuri kashi na biyu shine mutum ya yi haƙuri kai ya saba wa Allah as-sabru ala ma'asillah kaga ai shedan babban burinsa shine ya hana ka haƙuri kamar yadda shi ba shi da haƙuri ya kasa haƙuri ya saba wa Allah to haka yake so kowa Allah jalla wa ala yace inna shaytana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwa inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir haƙuri kaso na uku shine haƙuri akan abin da zai same ka na ƙaddara Allah na yanayin rayuwa mai daɗi da mara daɗi ga Allah jalla wa'ala ya ce, "Sunnasta ce kauniya cewa ya tsara a duniya ba duk abin da nake so shi zan samu ba kamar yadda kuma ba duk abin da bana so ba ne kuma ba zai same ni ba shi ya ce a hasiban nasu an tarako an a amanna wa hum yanzu mutane tammaninsu za a kyale su shi kenan daga zarar sun ce sun yi imani ba tare da an jarrabe su ba walaqad fatanna alladhina min qabli wallahi tabbas sai da muka jarrabi waɗanda suka gabace su fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu da haka ne Allah jalla wa ala zai bayyana waɗanda suke da gaskiya wala ya'lamanna al kuma ya bayyana wanda suke makaryata al-hafiz ibn kathir yace ilma Buhur zai bayyana amma shi ya riga ya sani dan haka in Allah ya ga dama sai ya jarrabe ka a lafiyarka da dukiyarka da 'ya'yanka da iyalinka jarraba ga ta kashi-kashi wa nablukum bi sharri wal khairi fitna da alkhairin da shirin duk jarrabawa ce to sai dai mu saboda jahilcin mu sai mu dinga ganin kamar iya abin da yake mara daɗi shine jarrabawa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa in dai bala'i yana samun mutum to addinin sa ne yake da samun karfi ce yake samu daga Allah ga Allah shi yasa annabawan Allah idan bala'i ya zo musu ya fi kowa fatattaka su ashaddu nasi bala'an al-anbiya thumma al fal-amsal wanda suka fi kowa wato samun ko cin karo da tsananin bala'i sune annabawa sannan sai wanda kuma aikin su ya kama da annabawa sannan sai wanda kuma suke biye musu ana jarraban mutum gwargwadon addininsa idan addininsa yana da kwari bala'insa sai ya kwari idan addininsa ruwa-ruwa ne sai bala'in sai zama ruwa-ruwa Dan haka haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace bala'i ba zai bar mumini yana tafiya a ban kasa ba face sai ya kankare masa duk zunuban da suke bin su Allahu akbar dan haka kenan ana so mu yi hakuri wurin jarrabawa din nan shi yasa Allah ya ba mu labari yace wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqs min al-amwali wal anfus was sai ya ce wa bashirus sabiri wallahi tabbas sai mun jarrabe ku da wani abu na tsoro da yunwa da rashin kuɗi da rasa rayuka da rasa kayan marmari yace kai wa masu hakuri bishara kai ka ce an ce suwaye masu haƙurin ya Allah sai ya ce su ne waɗanda idan musiba ta afka musu sai ka ji sun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu daga Allah muke kuma gare shi zamu koma Allah jalla wa'ala yace waɗancananka addu'o'i daga ubangijinsu suna tabbata a kansu ana yaddarsa fatan alkhairi da sakayya mai kyau da kuma rahma jin kai yake kuma waɗannan su ne shiryayyu dan haka wannan gaba ce muhimmiya wadda ya kamata mu dinga tunatar da kawo kanmu sannan kuma idan muka so wato mu danni kirjin wurin abubuwan da suke samu to yana da kyau mu dinga karanta tarihin magabata musamman annabawa za mu ga irin yadda suke da haƙuri wurin bala'i manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam abubuwa na bala'i sun same shi da yawa na ƙaryatawa na duka fasakai, kai balla haƙuri ƙuntata masa yanke alaƙa da shi wanda ƙarshe har sai da ya bayi zuwa mai hijira to amma ya haƙuri yana mai miƙa lamarinsa ga Allah yana cewa Allah ka gafarta mutane ba san ni annabi bane ka duba ka gani ya zo a hadisin Jundub ibn Sufyan Allah ya ƙara mai yadda ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tafiya sai ya ci cintibi da wani dutse sai dan sa ya fashe shine har ma yake cewa hal anti illa usbu'in da wa fi sabilillahi ma laqiti a gani dan haka ire-iren abubuwa marasa daɗi sun samu annabawan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin buga misali ka kalli annabin Allah annabi ayyub da da da Allah jalla wa ala yake cewa inna wajadnahu sabira mun same shi mai hakuri ne bawa ne mai hakuri da haka ƴan uwa mu yi kokari mai hakuri lokaci ya ya yayi zamu dasa aya a nan gurin sai a wata haduwar insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh